Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan daren ranar Talata sha biyu ga watan Yuni shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da sha tara ishirin da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makili ne tare da hafsa dan mai soro za mu gabatar muku da shirinmu na wannan daren. To bayan kun gama jan labarai za ku ji cewa Alfa Radio mai watsa shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a ƙasar Ghana ya taimakawa marasa galihu domin su yi bikin sallah cikin nishadi. muna kuma ɗauki da rahoto daga najeriya akan ranar yaƙi da bautar da ƙananan yara a duniya kuma akan wannan batun bautar da ƙananan yara ne za mu nemi ku kira ku ba da ra'ayoyinku akan ko ta wace hanya ce hukumomi za su kawo ƙarshen wannan matsala lambobi da za a kirawo mu shine biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar tarawa a jero lambobin muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya sanar da ayyana aikin soja kan shalkwatar kurdawa 'yan aware a Iraq. An ɗauki wannan matakin ne a daidai lokacin da Erdogan yake tunkarar masu kaɗa ƙuri'a 'yan kishin ƙasa a zaben da za a gudanar cikin wannan watan. Erdogan ya faɗa a wajen wani gangamin yakin neman zaɓe jiya Litinin cewa Gandil ba za ta ci gaba da zama barazana ba ko wata kafar ayyukan ta'addanci ga al'ummarmu za mu kakkaɓe ta'addancin Gandil. Tun jiya Litinin jiragen saman Turkiya suke talo gudan wuta a yankin Kandil sai dai babu wani rahoton da ya nuna ana kai hare-hare ta ƙasa. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya amince a yau Talata ya kammala shirin warga zama makaman nukiliya a yankin Koriya a taron koli mai cike tarihi da ya da shugaban Amurka Donald Trump wanda ya faɗa cewa zai kawo ƙarshen ayyukansa na soji tare da Koriya ta Kudu. amincewar da shugaba kim ya yi yana kunshi ne a cikin takardar da aka sanya hannu a kai a wurin taron farko tsakanin shugaban amurka mai ci da kuma shugaban koriya ta arewa mai ci takardar ta yi kira ga kasashen biyu su haɗa gwiwa wurin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin koriya kuma sun kulla sabuwar dangantaka tsakanin amurka da koriya ta arewa sun kuma sun kuma dace su ceto da fursunonin yaki da na sojoji da suka bata kasashen biyu sun yi alkawarin gudanar da wasu taruka na bibiyar yarjejeniyar da suka kulla a yau duk da cewar takardar ba da bata bada takamaiman matakan warkaza makaman nukuliyan ba shugaba donald trump ya faɗa a wurin wani taron manema labarai cewa za su fara shirye-shirye yin hakan nan ba daɗewa ba To a halin da ake ciki kuma shugabannin kasashen yankin Asiya da kuma sauran kasashen duniya sun bayyana kyakkyawar fata dangane da ganawar ta tarihi da aka yi a yau. Talata tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Singapore. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in wanda matakan wanda matakan da ya dauka na diflomasiyya suka share fagen taron kolin Trump da Kim a Singapore ya bayyana bigen ganin an raba yankin Koriya da makaman nukiliya baki daya An kuma sami zaman lafiya a yankin, yayin da ya bayyana cewa bai iya barci ba a daren jajiberin ganawar. A Beijing, ministan harkokin kasashen ƙetare Wang Yi ya shaidawa manema labarai cewa China na bigen ganin tattaunawa Amurka da Koriya ta Arewa ta kai ga kulla yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya wacce za ta kawo ƙarshen yankin Koriya. Firaministan Japan Shinzo Abe ya shaidawa manema labarai yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na ƙasar Malaysia da ke ziyarar aiki wato Mahathir Muhammad cewa Koriya ta Arewa za ta shiga wani sabon babi da kyakkyawar makoma idan ta yi abin da ya kamata. A cikin rubutacciyar sanarwar da ya bayar bayan sa'o'i da taron manema labaran, Firaminista Abe ya ce alkawarin da Pyongyang ta yi na warware makaman nukiliya matakin farko ne mai ma'ana na warware matsalar. Mataimakin ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar rasha kuma sergei rakbov ya ce moscow a shirye take ta taimaka wajen aiwatar da yarjejeniyar bisa ga rahoton kamfanin dillancin labaran tass ana sararin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan majalisar dokokin kasar vietnam sun amince da wata sabuwar dokan tsaro ta yanar gizo wadda masu kare 'yancin dan adam ke cewa zai takura wa 'yancin wato bayyana ra'ayi dokar za ta buƙaci kamfanonin yanar gizo kamar google da facebook su sauke duk wani bayanan hukumomi da ake da hukumomi ke gani na cin zarafi ne cikin sa'o'i 24 tare da adana bayanai masu amfani a shafukan sadarwa na kamfanoni a vietnam da kuma buɗe ofisoshi a ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin kwaminisanci daraktan ayyuka na amnesty international claire aga ta fitar da rubutacciyar sanarwa da ke nuna rashin amincewan amnesty kan wannan doka agar ta ce bangaren yanar gizo da mutane ke amfani da shi bangare ne da ke ba da mafaka yayin da canjin yanayi kasar venezuela ke kamari mutane na ba da gudunmuwa da ra'ayinsu a kan lamari ba tare da takurawa hukuma ba aga ta ce wannan sabuwar doka na nufin babu wata mafaka kuma mutane ba za su iya amfani da shi ba Tuma da labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Najeriya ta bi sahun kasashen duniya wurin tuna ranar faɗakar da duniya akan illar bautar da ƙananan yara da sanya su a cikin aiki mai ƙarfi. Bautar da yara yana sa ana watsi da wato haƙoƙinsu musamman na karatu da kuma lafiyarsu da sauransu. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto akan haka. Bincike ya nuna cewar akwai ɗimbin yara 'yan ƙasa da shekaru sha biyar da ke fuskantar matsaloli kama daga ƙarancin abinci da kuma sanya su aikin wahala sannan da uwa uba sakaci da kula da lafiyarsu. Mike Ibrahim yaro ni ɗan kimanin shekaru sha biyu a duniya da na samu yana aikin facin tayar mota ya ce duk da yake aikin yana da wahala matuka, amma yana jin daɗinsa tunda uwayensa ne suka sa shi aikin domin a rika samun abin sanyawa a baka. Eh, ina buɗe kamar na mai ɗinnan babba taya sai dai na na bundu ne bana iya. Wa ke buɗe maka an kawo? Ugana ne. amma ba ka samun matsala nan wurin koyon aikin kuma kana jin daɗin shi sosai eh. Eh? Eh. masanin halayyar yara ƙanana a najeriya kuma daraktan kula da ma'aikatar harkokin addinai ta jihar niger dr umar faruk abdullahi ya yi ƙarin haske kan makomar yaron da ya samu kanshi cikin yanayi na wahala har ya girma duk yaron da aka bautar ko aka sake shi bai samu kulawa na iyaye ba yake ta garan bawul akan titi ko kuma ya je ya shiga hannu na wahala na bauta to yaron nan zai kangare zai kangare zuciyarsa zai bushe ba zai tausaya ma iyayensa ba Daraktar kula da ma'aikatar kare haƙƙin yara da gwamnatin jihar Niger ta kafa barista Maryam Kolo ta ce sun hukunta uwayen yara da dama da aka samu suna azabtar da yaransu ta fuskoki daban-daban. Kullum da yake mutane suna gane cewa wannan fa mugunta yake yi ma wane sai a zo a gya mana mu je wannan fa mugunta yake ma wane ko yanzu akwai wani police officer da ya dore dan shi a daki ya hana shi fita an yi ya bayar ya ki sai da muka kai kuka ga kotu suka ba mu order a je a cire yaro din nan kenan daga gidan Allah kuma da ikon shi ya doki ran yaro din ana washe gari za mu je a nan mina kenan ko a nan mina to shi police officer din ai ba mu ba mun kai shi kotu shi ma Gorin shirin ci gaban muradun ƙarni na Majalisar Ɗinkin Duniya dai shine kawar da wannan ɗabi'a ta bautar da yara ƙanana ko kuma sanya su aikin ƙarfi daga nan zuwa shekara ta 2025. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To, madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. yayin da ake bukin tuna ranar yaƙi da bautar da ƙananan yara gidan rediyon alfa da take watsa shirye-shiryen sashen hausa da muryar amurka a kumasi ƙasar ghana ita ma ta taimaka wa marasa galihu kamar marayu masu takaba zawarawa da masu fama da nakasa da kayan abinci da kuɗi da sutura domin su yi bikin sallah cikin nishaɗi shugaban gidan rediyon sheikh ridwan muhammad ya yi wa takwaransa wakilinmu a ghana ridwan abbas bayani abin da ya kwadaita masa shirya wannan taimakon. to asalin abin da ya sa muke yin wannan abin shine su wayannan marayun da wayanda yake gajiyayyu talakoki su ne ake iya rudansu da shaye-shaye gana shaye-shaye na taramo shaye-shaye na koke shaye-shaye na giya ya bugu ya, bayyanu a tsakanin yayan musulmai muna bukatar mu taimaka musu mu jawo hankalansu mu kawo cikin addininsu su saya daidai su yi ma'alla Allah bauta yadda ya kamata. Sheikh Ridwan ya kuma yi bayani cewar ba kan abinci da kayan alato kawai taimakonsa zai dogara ba akwai tanadi tanadi masu kayatarwa nan gaba da zai gabatar. Muna kokarin ma gina ma nan marayu da wai shekara fudu ke ga muke raba musu kaya muna taimaka musu ranar idi mun sai kasa za mu gina musu wurin kwana da wurin karantarwa da ko da abin da zai taimaka. Ga abin da wasu waɗanda sun kaci gajiyar taimakon ki faɗi. Sunana sunana firdaus abdulrazak na fito daga ntonsu na zo karban kaya ne an bani shinkafa da kuma mai da kuma kudi aka kuma ban kaza sannan aka kuma bani kaya wanda dai suka tallafa mana dai muna musu addu'a allah ya saka musu allah ya sa kafin sabon shekara allah ya ba su wanda ya fi haka aisha musa ana raba kayan marawi na zo na kare shinkafa da kaza da drink ina musu godiya yaran yaya sista na kawo su su biyu e an ba mu kaza da shinkafa da drink Allah saka dai sun gode dai suna taimaka ma marayu dai allai sa saka musu. A cikin dai mashakuran mutane da sun ka halarci taron da aka yi a rabar Alfa Radio har da sarkin Hausawan tafi kumasi Alhaji Bawa. Gashi kuma abin da ya ce lokacin da yake bayar da ɗayan kyaututtukan ga wani maras galihu. Jama'a ya kamata mu yi koyo da wannan bawan Allah bai taba gani ba makaho ne amma yana da digirgir a cikin ilimi na nasariya da kaɗan daga cikin ilimin arabiya kuma yanzu haka tsayi wadda yake shi dinnan mai karantarwa ne abinda muke ce macica yana karantar da makafai a tarihinsa ya sha wahala kwarai wurin neman ilimi domin mu musulmai ba mu mai da hankalinmu wurin karantar da kurmaye da makafai ba abdu fatahu ga kyauta daga alfa radio wanda sheikh muhammad rilwan muhammad yake jagora Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To madalla a gaida Redwan Muktar Abbas. Jama'a kada a shafa ana shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe hudu ne da minti arba'in da kusan da hudu. Wato lokaci ne kuma da za a kimsa don a kira mu a bada ra'ayi akan kowace hanya ce hukumomi a ƙasashenmu za su iya kawo ƙarshen matsalan bautar da ƙananan yara wanda hakan ke hana su karatu da ma cutar da lafiyar jikinsu amma kafin nan sai a shakata da wannan Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe. shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe aba yara manyan gobe aba yara Allah na nan to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta 'yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so 'yan yara manyan gobe gobe abba yara Allah na yan yara manyan gobe yan yara yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To muna da kira daga Bauchi waye ne a Bauchi? Assalamu alaikum sashen Hausa suna na Ayuba Garba Imam. To muna ji Mala Ayuba. Daga kafin madalci. To. To duk da dai ba na tare da rediyo a kusa da ku. A ina muku fata alkhairi. To mun gode kwarai da gaske wato Malam Ayuba. Allah ya taimako Allah ba da sa'a. Amin sun mamin. Bari mu je Kaduna wane ne a Kaduna? To kana magana da sabon kima ne daga nan Kaduna Najeriya Maraban Jos. To Malam Sabo muna sauraren ka. Yawwa to ni abin da zan ce akan wannan gwamnati ya kamata ta ƙara buɗawa kamar yakin da take da rashawa da cin hanci a ƙarfafa shi yadda abubuwa za su koma hannun talaka yadda talakawa za su rika samu suna taimakawa wajen ganin cewa yaran su samu karatu ingantacce yadda shine zai kawo karshen irin wannan azabtarwa da yara suke shiga wanda da karshe kuma ya zo ya damu jama'an kasa gaba to mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa jihar bauchi wane ne kuma a bauchi assalamu alaikum bibiyoyi barka da aiki yawwa wane ne to madalla kana tare da bala muhammad damban daga nan jihar bauchi a cikin garin damba to malam bala damba muna jinka a gaskiya game da bautar da yara wannan samun bai dace ba musamman 'ya'ya marayu ya kamata a ce ana taimaka musu mun su ma su tsira da jin daɗi domin hausawa na cewa duk wanda ya jikan wani Allah zai jikansa. Gaskiya. Da fatan za a tashi lafiya babu ya ko makeri suna na Bala Muhammad da Mandagana gana aka sai a cikin To mun gode kwarai da gaske Malam Bala bari mu sake komawa Kaduna waye a Kaduna. suna na shagori sabo daga karamar hukumar lere gidan kashi to malam shagori eh, gaskiya ya kamata yara a inganta makarantu ne gwamnati ta inganta makarantu yadda yaran za su samu ilimi in ba haka ba to gabaki daya shi yakan sa bautar da yaran saboda rashin ilimi ne domin in da ilimi yaran kuma suna samun ilimi mai kyau to kaga za a samu kamar manya haka ya kamata su dawo da yaran su sa su a makarantu wanda duka talakawa suna tare da su gabaki daya amma idan ana birin talakawa ko su suna nasu karatu sannan su manya suna kai nasu yaran wai su makarantu daban shi zai sa yara kuma ba za su samu karatu yadda ya kamata ba na gode ku to mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa jihar Bauchi wani ne a Bauchi kuma wani ne daga Bauchi a kan layi. Jama'a kada ku sha'afa za ku kira ne ku bayyana ra'ayoyinku a kan wace hanya ce za a iya magance wannan matsala ta abin nan bautar da yara. Idan ana faɗan hukumomi to ya iyaye kuma wanda yake sun samu abubuwan da ya kamata a ce sun ba yaran su ilimi amma ƙarshe sai su iza yaran nan a kan hanya suna bautar da su suna sa su ayyuka masu ƙarfi da zai addabi lafiyan yaran. Wannan kan shi ne muke son ku kira don ku ba da ra'ayoyin ra'ayinku a kan wannan batu saboda yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma kamar yadda kuka ji mai fashin baki idan aka bautar da yara to yaran nan suna tashi a kangare ba su da wato tunani ko kuma ba su da imani to um, lambobi da za ku kira mu dai su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar ko kuma biyu shida biyar biyar to muna da wani akan layi wane ne akan layi Ahmad Yunusa ne daga Karo na Sassafe Local Government. To Muhammad Yunusa. Karo Local Government. To muna jin ka Muhammad Yunusa. Uh, to game da ilimi gaskiya Najeriya ilimi ya zama abin da ya zama. inda kai dan talaka ne sai dai ka yi. Kuma ana ta cewa mutane su sanya 'ya'yansu makaranta abin gwamnati ba ta taimaka ta yadda za a sa 'ya'ya a makaranta din. domin idan ka je makaranta daga samar to a layin malam yunusa na abin nan bar mu sake komawa jihar kaduna waye a kaduna ba kuma kyari barka da lasariya yawwa barka da warhaka to sunana murtala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala duniya na saurarin ka ma da laba biya kuma makeri kaga abin da ya kamata su iyaye in dai har ka riga kai kai sanadiyar zuwan ɗanka duniya to ka sani cewa hakki ne a kanka kuma Allah zai tambaye ka ka bashi ilimi ka bashi tarbiyya har ya zama ɗa na gari amma in ko baka yi haka ba to nauyi na kanka sai ita cewa gwamnati gwamnati ba ita ta kawo shi duniya ba ita gwamnati kawai za ta gina makarantu ne da makarantu ka ɗauki ɗanka ka je ka kai shi kowa ya sani a duniya amma za ka da haifi ɗa ka sa masa talla to in kuma ka ɗaura mai talla kuɗin da yake kawa ka dinga ja mai makaranta kana kyauta rayuwarsa mana ba kuma ka bar shi ya je yana wasu ayyuka yana kama kuɗin ka bar shi ba karatu ba ilimi ba kuɗi gaskiya akwai gyara da fatan ko masu wannan ɗabi'a za su gyara fatan za su tashi lafiya yawa mun gode kwarai da gaske malam murtala muna da wani kuma a kan layi ah, salamu alaikum yawa malam daga idan kake kira Hamidu Kalallahu wa jihar Bifa, Tamfuriya Nijar. O to, Malam Hamidu, muna saurinka. ka. domin na in gaida ku a lahiya suna na hamidu to muna mun gode kwarai da gaske wato bala hamidu jama'a sai a ci gaba da bugo mana don saboda a bada shawara akan wannan maudu'i namu wadda yake yau ce ranar da yau ranar da duniya aka wato majalisar ɗinkin duniya ta ware ana faɗakar da mutane akan illar bautar da ƙananan yara to kan shi ne muke so mu ji ra'ayoyinku kamar muna da wani akan layi wane ne akan layi sunana Usaini doya da ke nan jihar Kaduna Najeriya to Malam Usaini muna saurin ka to na ji maulubi da kuke tattauna akan yara ka yan makarantu haka na'am muna jin ka to gaskiya mu a gaskiya gaskiya an ba yaran masu kudi gaskiya mu yaran talakawa yanzu gaskiya abin sai a hankali dai game da makaranta ne gaskiya saboda yaran masu kudi kawai yanzu su ne suke samun karatu cikakke amma ba yaran talakawa ba gaskiya abin da ya tabarbare a Najeriya gaskiya to masha Allah da fatan da ku tayi lafiya daga Usaini Mai Doya mai hakuri da yan zaɓe da ke kusan Najeriya. Yawwa mun gode Malam Usaini Mai Doya kuma da wannan kira ne muka kawo ƙarshe mun kuma gode da waɗanda suka kira mu duka. To madalla yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Real de Madrid cewa da zakaran zakaru na turai na kwallon kafa da ya bada sanarwar wanda zai mai gurbin Zinedine Zidane da ya jifa da kwalhwar mangwaro domin ya huta da kuda domin ya tsirar da mutuncinsa bayan ya lashe kofin kwallon kafa na zakaran zakarun turai na bana kuma na uku jere ga juna a cikin shekaru biyu da rabi kawai wanda zai gaje shi shine mai horar da kungiyar kwallon kwallon kafa ta kasar spain ko kuma spain cewa da julen lopetegui wanda zai kama aiki a real de madrid bayan ya dawo da tawagar kwallon kafa ta kasar spain ko spain daga wasannin kofin duniya na kwallon kafa da za su soma nan da kwanaki uku a kasar rasha a neman kimtsa 'yan wasanta domin shiga wasannin na kwallon kafa na duniya na bana a kasar rasha kasar belgium ko kuma belgium ta ragargaje kungiyar kwallon ƙwallon ƙafa ta ƙasar Costa Rica da ci hudu da ɗaya a wasan sada zumunci da ƙungiyoyin guda biyu suka yi a ranar jiya. A wata kididdiga da wata cibiya mai kula da nazari akan sha'anin wasannin kwallon ƙafa da ake ce ma sai US da ke ƙasar Switzerland ko Swiss ta yi. da Observatoire du Football ta ce ƙasar Faransa ita ce ke da ƙungiyar kwallon ƙafa mafi tsada da za ta shiga wasannin kwallon ƙafa na duniya na bana a ƙasar Rasha domin 'yan wasar ƙasar Faransa kudinsu na hada-hada daga wannan kulab zuwa wannan ya kai biliyon ɗaya da miliyon ɗari hudu da goma na euro gaban ƙasar ingila da 'yan wasanta suka kai tsadar biliyon ɗaya da miliyon ɗari uku da na euro sai ƙasar brazil ta uku da hada-hada 'yan wasanninta da za su shiga kofin duniya na bana a ƙasar rasha ya kai biliyon ɗaya da miliyon ɗari biyu da saba'in na euro haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka tun bayan janyewar kasar amurka da ta yi daga yarjejeniyar makamin nukiliya na kasar iran da kuma kakaba mata takunkumi wasu kamfanoni da dama sun yanke hurɗar kasuwanci da kasar don suna gudun saba ma takunkumin na Amurka. A jawabin da ta yi wa wani taro a Washington a kwanakin baya, ƙaramar sakatariyar Baitulmalin Amurka mai kula da sashen harkokin kuɗi da tsaro, Sigal Mandelka, ta yi kashedin cewar wani abu ne mai wuya wurin 'yan kasuwa da gwamnatoci su san cewar suna wata ma'amala da Iran, saboda irin matakan da take ɗauka wajen amfani da kuɗaɗe don aiwatar da wasu miyagun manufofi masu tarin yawa. Iran tana amfani da takardun ƙarya don ɓoye abokan hurɗarta da zimmar yaudarar kamfanonin gwamnati da na masu zaman kansu masu sha'awar kasuwancin gaskiya. Tana ƙoƙarin gano wurare da irin waɗannan kamfanonin ke da rauni ta aiwatar a bisa tsammanin cewar ba za a iya gano su ba. Sukan yi amfani da wasu jami'ai masu tasiri da matsayinsu wajen gabatar da ayyuka da ba su dace ba. Duk waɗannan suna cikin ayyukansu na gudanar da ayyukansu na asha, kamar tallafawa ƙungiyoyin ta'addanci da kuɗaɗe ko wanzar da miyagun makamai ko gurɓata jama'arta da cin hanci da rashawa kana da cin zarafin bil'adama. Wajibi ne kowa dole ya buɗe idon shi don ganin abin da gwamnatin ƙasar Iran ke yi, a cewar sakatariya Mandelka. Dama dalilin da ya sa Amurka ta ƙaƙaba ma Iran takunkumi shine don ta tarwatsa ayyukanta na taimaka ma ta'addanci a ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da goyon bayan da take baiwa gwamnatin shugaban Siriya Assad da shirinta na ƙera makaman ƙare dangi da kuma ƙuntatawar da take yi wa Iraniyawa. Haka kuma, Sakatariya Mandalka ta shawarci gwamnatoci da bankuna a faɗin duniya da su dinga mai da hankali akan yaudarar ƙasar Iran inda take cewa wajibi ne ku dinga bibiyar harkokin kuɗi da ɗaukar ƙwararan matakai dangane an guje ma sharrin Iran, haka da samar da jama'arsu irin nau'in kasuwanci da ke tsakanin kamfanoni da mutane da ke ƙasar ta Iran. Ta bayyanar da cewar za mu nemi a riƙa hukunta duk wasu da ke gudanar da haramtacciyar kasuwanci a ƙasar Iran, yayin da take jawabi ga wakilan ƙasashen ƙawayen Amurka. Sakatariya Mandelka ta ce, dole mu aiki tare mu matsa ma Iran lamba don ta tsaya a kan gaskiya da ganin ta sake tsarin manufofinta. Yayin da hakan ke faruwa kuma, ta ce gwamnatin Amurka za ta ci gaba da haska muyagun manufofin Iran. Da ƙoƙarinta na haifar da cikas a cikin tsarin harkokin kasuwancin duniya da kuma nacewarta na ƙin yin aiki da ƙa'idoji ko dokokin ƙasashe ƙawayen Amurka. Sharhin muryar Amurka na yau kenan aka saurara da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma labarai na ma wannan karon an takaice. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya sanar da ayyana aikin soja kan shalkwatar kurdawa 'yan awari a Iraq. An ɗauki wannan matakin ne a daidai lokacin da Erdogan yake tunkarar masu kada ƙuri'a 'yan kishin ƙasa a zaben da za a gudanar a cikin wannan watan. Shugabannin kasashen yankin Asiya da kuma sauran kasashen duniya sun bayyana kyakkyawar fata dangane da ganawar ta tarihi da aka yi a yau Talata tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaran sa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Singapore. 'Yan majalisar dokokin kasar Vietnam sun amince da wata sabuwar dokar tsaro ta yanar gizo wadda masu kare 'yancin ɗan adam ke cewa zai takurawa 'yancin bayan ra'ayi bayyana ra'ayi. to duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aiki mu dauke da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin Hafsat Bello dan mai so da taimaka muka gabatar da shiri sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni wato Daniel Brown da kuma injiniyanmu na wannan dare Suleiman Tarawale baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairi dan nasa amin summa amin